Thank you. hajiya mun lafiya lafiya gida eh. sai malam hudu ya fadi to Allah ya so haka aka yi wallahi haka aka yi eh. Allah ya kyauta gaskiya malam hudu yana jin ciki ai bai da lafiya ma bai cin abinci yana ta shan maganin ai bai zai yi aiki a ce rashin lafiya ba cin abinci saboda Allah da annabi malam hudu eh, gaskiya ai hakuri kai ka taimaki kanka dinga cin abinci saboda Allah da annabi to Allah ya sa ya ji amin ni zan kuma ga wannan sha dan saya masa lemu ko Malam Hudu. Hai tun da na ga Malam Hudu bai sallan asuba ba, na san akwai matsala. Ka ji ke tsanani? Allah. Na ga ya tsoke ni. bai cin abinci eh. kuma yana shan Baya cin abinci bai cin abinci abin ma ya ishe dole ya tsotse <laughs> kin ga rashin cin abincin nan abin da ya jaza mal tani eh. muke yasa yanzu kirikiri ma ya mutu na shiga inna lillahi wa eh? inna ilaihi raji'un dan ah. muka je aka sashi ce me dinga cin abinci a ah, kake daga hankalin ki fa alhaji ya kawo sabon makara masallaci na inda malam rike zallimanci ma ne ya mutu ai yanzu muka turbutsa shi rami ladidi na'am tuwo ne eh na gama tuwo miyan beno na ba tuwo yana kan mutum kawo marmara hudun ta ba takwas ki sa miya tara ki kwado mazaje ne